gani yadda sannu a hankali yankuna da dama na agada suke fuskantar gurgusowar hamada tare da zaizayewar rayi ya samu hukunta agadas da ma'aikatar kula da kare muhalli daukar wasu kwararan matakai daga cikin matakan da aka ɗauka an hana yanki wani nau'i na bishiyar ici da kuma hana mamaye bakin tabkuna da jama'a ke yi kanal isufu labo jami'i ne a ma'aikatar kula da kare gandun daji yanzu na bau karamin lissahi rana guda wannan za a yi ta gashi da aka yi dan karamin lissahi itin da ake konewa saboda gashi yana isan mu yi wata biyu na abincin abincinmu a wuni guda ake kone shi amma ana yin haka nan wata zuwa al'adajin babu to ya zami sai Allah ya ba mu fasaha mu yi lissahi mu yi nazari gashi muna gani mahallinmu ya kara group a yake tuni dai yanzu haka zai zai yawa rayin ta soma illa ga harkar noma da kiwo a wasu yankunan da matsalar ta fi kamari inda manoma suka fara korafi kan kuma bayan da suka samu ta fuskar albarkacin gonaki ai shi rere mutane gane ne ba matsala gare shi babba dan saboda in kamar shiga cikin gona ita gona da mun shubkar ta kamar laka ce ta gidan wurin da rere yawa shubka ba ta kwata-kwata ba ta yi wannan ba an kwashe shi ba ba ta yi yau an kai shekara nawa ma cikin shekara da kai ambaliya ko wuraren da ke har ba a shuka saboda eh, saboda wannan rairan yayi yawa cikin mu muna noma albasa da su masara da su alkama da legume da kadan misali mu yafi ma illa sosai cikin kayan da kake cikin kayan da nake shuka kamar albasa ne yana mata illa sosai wani tunda ba ta yi da kyau da masara ma kuma in ya yawa ba ta yi ta ma ja take gaskiya a agadis dai tun a ƙarshen shekarar da ta gabata aka ɗauki wani ƙudurin doka da ya hana shigo da leda da kuma kasuwancin ta a garin agadis hukumomi sun ce ledar na matukar illa ga mahalli kuma tana kawo cikas a ƙoƙarin da mahukunta suke yi mun ga da an yi ruwa kika ga a yi banna nan ana banna can ana yana tare da dokiyoyin mutane da kuma har wani bi har ma wani bi mutane ma na tare ko wani kurin mu nan muke cewa matarwa in ta doko doko wanda take wallahi shekarun gana bayan gafa abun sai wanda bai da shi eh a banan ma lalle muna da wannan fargaban tunda a ganin mu baran ma da aka yi shi an samu wannan hasurka balle a bana tunda mun ga irin matakan da aka doka ba don a samu ciwo kan wannan abu kamar agar saka muna samun ruwa da dama kamar ba kamar can baya ba ko mutane da ke kashe itace a cikin dajika saboda mun samu muna samun ambaliya wadda ba mu ta saboda gulbi har cire yake ya shigo gari wani mataki da ke a matsayin kare gwamnatin ta kuma hana jama'a yankar itace domin yin garwashi malam ibrahim katalla babban jami'i ne a ma'aikatar kula da kare gandun daji an hana yin gawai a cikin faɗin ƙasar mu duka domin illar da yake kawo bisa ga itacen mu wanda allah ya albarci mu da su cikin wannan kudiri sai aka ce an ba mu dama mai yi gawai da iccen da ake ce ma prosopis ko ko ta kwasar madawa bayan wannan icce ba mu da hujjar mu ba takarda a yi gawai idan cikin binciken muka ga gawai maka hukunci daidai da yadda doka ta tana yanzu haka dai kungiyoyi da ke gugurmayar kare mahalli sun kardamar da wani shiri na neman tilastawa jama'a yin da shan isatuwa a bakin gidajensu da kuma ɗaukar wasu ƙwararren matakai na yaƙi da gurgusowar hamada da kuma kare muhalli umar sani daga agadas rfi hausa